labarin wasannin namu na yau daga nan dandalin biyu za mu kawo muku irin wayanar da za a toya a gasar wasannin kwallon kafa musamman a yankin nahiyar turai inda a yau za a dawo ci gaba da fafatawa a fagen wasan kwallon kafa na cin kofin zakarun nahiyar turai wato yofa champions league a turance na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan rukuni zagaye na biyu inda kungiyoyi 32 da suka fito daga nahiyar yankin turai na kasashe daban-daban suke gwabzawa a tsakaninsu don neman zaman zakara a bana a yau din kungiyoyi sha shida ne za su kara a tsakanin su a matakin rukuni hudu ga kuma yadda wasan za ta kasance za mu fara da rukunin e inda kungiyar kwallon kafa ta sabila na kasar spain za su karbi bakuncin liverpool na kasar ingila da misalin karfe tara saura kwata na dare a gogon najeriya har yanzu dai a rukunin e din kungiyar kwallon kafa ta spartak moscow na kasar rasha ne za su barje gumi da maribo na kasar slovenia sai a rukunin fa kuwa a kasar ingila manchester city za ta karbi bakuncin feyenoord na kasar netherlands sai kungiyar kwallon kafa ta Napoli a rukunin fadin da ke kasar Italy suka fafata da Shakhtar Donetsk na kasar Ukraine yayin da ruwan koma rukunin ga a rukunin ga kuwa a kasar Faransa ne Monaco za ta karbi bakuncin RB Leipzig na kasar Jamus sai kungiyar kwallon kafa ta Basakta na kasar Turkiya su bar da gumi da FC Porto na kasar Portugal sai mu koma rukunin ha inda kungiyar kwallon kafa ta Afol Nicosia na kasar Cyprus za su karbi bakuncin Real Madrid da masu rike da kambun kofin a shekarar da ta wuce inda suka dauka so goma sha biyu kenan kungiyar kwallon kafa kafa ta Borussia Dortmund kuwa a rukunin haɗin za ta ne da kungiyar kwallon kafa ta Tottenham na kasar Ingila a kasar Jamus. Da buga wasanni da misalin karfe 9 saura kwata na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyu ya ci gaba da sauraro huta lafiya.